ba tare da annabi ya shafa turare ba haka jikinsa yake imama anas sayyidina anas Allah ya kare da gare shi ya ce. an wala misal wala ambaran abiya ai sallallahu alaihi an san dai matsayin sayyidina anas da dafewar sayyidina anas tare da manzon Allah yake cewa ban taɓa shekar wani turare ko ambar ko wani abu mai daɗin ƙanshi irin ƙanshin manzan Allah bai taɓa ba in dai batun ƙanshi ne to bai taɓa jin wani abu mai daɗin ƙanshi nan Muhammadu ba rawahu al-imamu ahmad imam ahmad ya fitar da wannan hadisin wa an ummi asimin imra'atu atub um imra'atu utubata bin awan hadisin sayyidina anas yake cewa na rantse da Allah mhm. ban taɓa jin wani ƙanshi mafi daɗi kamar yadda na ji ƙanshin jikin gumin annabi ba mhm. nan kuwa kaga gumin yake faɗa ƙanshin yadda ƙanshin jikin annabi sallallahu alaihi wasallam yake mhm. eh to wallahi ban taɓa jin wani abu mai ƙanshi kamar gumin jikin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam na'am hmm. wa an ummi asim imra'atu ibn Abi Bakr tana cewa kunna inda utubata arba'a ta tace mu mata hudu ne a wajen wato sayyidina utubatu na'am fama min namra'atun illa wa yajtahidu dibi ba wata a cikin mu matan nan face sai tana kokari tana gogayya da kishiyarta wajen kokarin samar da kanshi saboda shi utubatu mutum ne mai sanya ji kanshi to kaka kamar a ce yanzu matan mu irin matan mai duhu zai wahala ka je ɗakin tauka ka je na ƙanshi ba hmm. to ta ce haka muke gogayyar samun ƙanshi a gidajenmu na'am litakuna atyaba min sahibatiha saboda ɗaya tafi ɗaya ƙanshi shi in dai da ƙanshi a tare da ke to gama da shi na yi ai ko yanzu in dai miji ya shiga ɗaki yana bashi bashi ai zai ji cewa da bambanci ko da ya je can ya ji da ɗan ƙanshi an sa turare an sa humra an sa body spray an shafa a jiki an sa na turaren wuta ai ai yanzu na za ga yana kokarin ya zauna ya ci abinci ma a ɗakin to haka ta ce muna yana son ƙanshi kisa muke rububin samun ƙanshi a tare a cikinmu. wala ya musu otubatu ɗiba mhm. illa an ya masa dunan yamsahu bihi taho. shi dissa ilin da utubatu ya shafa turare a jikinsa to sai ya yi ƙoƙarin ya shafa ragowar a jikin gemunsa wala huwa atyabu rihan minna amma duk da haka shi akan kansa ya fi mu kanshi shi mijin namu akan kansa ya fi mu kanshi mu muna ganin mata ne za mu kawata daki mu kansa sa mu sa amma in ya zo kanshinsa ya fi kanshin mu wa kana idza kharaja ila an-nasi qalu ma shamimna rihan atyaba min rihi utubata in ya fita cikin mutane kuma sai ka ji mutane suna cewa a'a ukibatu wani irin turare kake amfani da shi ne da Allah ba mu kwalbar eh wata kwalba wani irin turare ne wannan fa qultu lahu yawman sai wata ran na gaji na ce da shi na da inna la najtahidu fi dini wannan mata ta farkadi ummi asmin din ce ukibatu kai mun gaji ya kamata mu tambaye ka ka ba mu sirri mu kullum sai mu ta kokarin yadda za mu burge ka da turare wala an anta ya bari ya hamminna amma in ka zo ranka ya fi namu fa zalika ya yi ka samu wannan ya yi ka samu wannan faqala sai ya ce akhadhani sharara ala hadi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yace ai ni lura ce ta cizara ta same ni zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fataituhu fashakautu ilayhi dalika Allah sallallahu alaihi wa sallama kuka na ake ana zuwa kai annabi kuka eh ashe ana zuwa kai manzon Allah kuka yace sai na kai wa manzon Allah kuka fa amarani an atajarrada annabi sallallahu alaihi wasallam a ah, to je ka cire kayanka fatajarrada gefe ka cire kayanka ka daure al'aurarka na'am yace na je na cire kayana waqa'attu baina yadayhi na zo na zauna gaban manzon Allah wa alqaitu saubi ala farji na daura mayani akan al'aurata na daura zani yayi wajen al'aurata na daure na zo na tube na ga manzon Allah ya rasulullahi gari na zo فنفث في yadihi ثم مسح zahari wa بيدي من الله صلى الله عليه sai ya tofi a hannunsa masu albarka guda biyu yayi tofi yayi tofi ya mutsuka sai ya shafa daga gadon baya na zuwa wajen cibiyata na'am daga gaba ya shafa daga bayan ma ya sa ya shafe wajen fa abaqa bi hadha at-tib min yawm izin tun daga ranar da ke wannan tun daga ranar da wannan na'am kuma ban ƙara jin wannan cutar ba cutar ta warke kuma an bulbula min turaren har abada ga nan da turare har yanzu bai kare ba rawahu tabarani al-imam tabarani ya fitar da wannan hadisin na'am وروى أيضا قصة الذي استعان به صلى الله عليه وسلم على عزيز بن قصة ننت متمن da yazo yana neman taimakon manzon Allah shi so yake zai aurar da yarsa hmm. amma ya rasa yadda zai hmm. ka idan aure ta taho malam sai an sai da gona wani wani in ne sai a daga a siyar mm. za a auren yarinya kada rayuwa ta gagara kada a ji kunya kada a kasa ya manta yadda ake auren yan ma'aikin Allah mm. shi ko yanzu ya watsanta kansa sai ya burge mm. kuma zai taɓa burgewa ba yi ai wanda kai ba za ka taɓa burgewa duk abin da za ka yi ba za ka burge kawai iya inda kake yi abin da kake da shi sai ka huta kawai wanda ya raina tsayuwar wata ya hau ya gyara iyayenmu sukan yi shekara kusan bakwai goma suna tanadin kayan aure kwana wata goma ko shekara goma ana tanadin auren yarinya idan aka zo za a auren mai ake yi wannan ya so wannan ta ajiye, waccan ta so abu kaza ta ajiye, wannan ta so abu kaza ta ajiye. a haka a haka ake wannan har lokacin da biki zai zo amma yanzu sai mutum ga 'yan nan ta taso babu ruwan zafin tana shekara goma sha biyu ko in zai bai sanya siya ba har a ce za a fara neman aure har ta fara zance ko tanadi bai zai yi ba sai ya kyale kai sai lokacin ya yi sai ya zuba ya ce yana tunanin wai za a yi kaza za a yi dole a sha wahala amma ka tambayi iyayen sai a shekara goma ana yi yarinya tanadin kayan aure to ai ba haka ake yin abu ba to idan abun ya taso sai ga hankali ya tashi mutum ya fita hayyacinsa ai dole ka fita hayyacinka musamman ma yanzu da babu taimakon ya karanci taimako ya karanci eh taimako ya karanci jiya muna tare da dan uwa yace shi da wanda aka masa katin daurin aure an fota bi ko <laughs> ya ga kati ma na daurin aure shi an fota biyu abin duk yayi ƙasa saboda rayuwa saboda rayuwa to haka mun aure ya taho tanadi ake na yarinya kamar yadda kake wani namiji tanadi to bikin ya wace dama tanadi ake mata daga da a sai kwallo ne a sai tukunya a sai samira a sai tasa a sai kayan haka ake amma yanzu abun ya taho to sai ga da me za a yi da me za a ji abincin da za a ba 'yan biki za a ji ko da siyan kayan da ba a karasa ba kuma mai zuwa za ku ta gudunmawa ta kirki dubu ɗaya dubu biyu ce ko za ka aurar da ya <laughs> yana ba ga dubu ɗaya dubu biyu ga ai ba gudunmawa a kan hmm, Allah dai ya yi mana to shi sai kai mu za sallama kuka Ko yanzu a lokacin ai rayuwa ake yi ta babu hmm. a na a kwana banda kwallon dabino babu abin da ake tusa hmm. ban da dabino mai dabinan ma shine abin da za a ɗan samu a ciki tsantsan talaucin ake babu kawai babu babu haka ake sai je kai annabi kuka alam yakun indahu shay'un ya rasulullahi ba ni fa da komai da na faɗa din nan fa ba ni da komai din hakan ne ba ni da komai fastada'a bi qaruratin yace a ah, to je ka kawo kalbar turare mana na'am fasala shine dan guzurin da zan ba ta da turare da shi ashe shi ma ya san gumin jikinsa tsarki sallallahu alaihi wasallam shi ya ba ta yace ga gudunmawa ta me ya faru fakanat idza tatayyabat bihi shan mahalar madinati zalika tiba fasan ma. tun da ranar da annabi ya bashi wannan gumin nasa a jikin kwalba yace to ka bata wannan turare ne ta yi amfani da shi gudunmawa ta kenan hmm. to sai ya zama na duk ilin da ta buɗe wannan kwalbar duk mutanen da suke kewaye sai an ji ƙanshin wannan turare. Ah, sai gidanta ya zama gidan turare ah. ake ambatanta da gidan turare duk wanda ta yi kwalliya ko tana son ta sa wani turare sai ta aiko da tufafinta da hadiya gudunmawa sai a ɗan ɗora mata da hadiya da Allah kai wanda ta ɗan shafa mun turare sai a ɗora mata hadiya a kai shi kenan sai ta zama kuma babu wanda ya kai ta samun alheri saboda gumin jikin annabi na gidanta ah. shi ne wanda yake son turare da wamanmi irin wanda baya fita din nan to a je gidanta in min turqil madinati duk sa'ilin da annabi sallama ya wuce ta wata hanya daga hanyoyin madina Waje wajadu minhu hata tibi sun ji alamar annabi ya wuce ta nan da za a ji hanyar tana ƙanshi kuma ƙanshin da babu irin sa ba a wajen manzon Allah wa Abdullahi suke cewa marar rasulullahi marar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama min hadha tariq ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya wuce ta hanyar nan ya ƙanshin ne yake ayyana maka annabi ya wuce shi ne sai na abdullahi yake cewa yana daga ɗabi'ar da Allah ya ba jikin manzan Allah duk hanyar da annabi ya sai an gane in dai ya bi ta hanyar sai an gane to ta yaya kawai ta jin ƙanshi wannan hanyar za ta rika yin ƙanshi saboda annabi ya wuce annabi ya wuce su ta gaske gane annabi ya biyo wannan hanya annabi ya biyo wannan hanyar rawahu abu ya'la wa abu ya'la da wani saskarauci wannan hadisin waruya nahuhu an jabir ibn abdullahi an karɓo misalin irin wannan daga jabir dan abdullahi Allah ya kare da gare shi wa ana aisha radiyallahu anha aisha Allah ya ƙare da gare ta tana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ahsana an-nasi wajhan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi kowa kyan magana na'am wa anwarahum launan ya fi su haske a launin jiki lam yasifu wasifun qattu illa ba wanda zai siffanta maka annabi in ya san shi sai ya siffanta maka manzon Allah da cewa illa shabbaha wajahu bil qamari laylatal badri wato sai ya siffanta annabi fuskar sawane wata daren goma sha biyar na'am in dai ya san annabi zai faɗi siffar annabi sai ya faɗa maka hasken fuskar manzon Allah ya fi hasken wata da rana ya fi rana ya fi wata mhm. ya fi tauraron da suke sama sallallahu alaihi wasallam shine ya ruhu wani sai na Hassan ɗaya daga cikin mawaƙan sai ke cewa ya ruhu ala gairi ɗariƙin lati gada Ala alaiha falayan ha ulahu wani hagu mm. eh ulahu na hatu da zarar annabi ya gifta ta hanya hanya ce take gaya maka annabi ya biyu saboda ƙanshin jikin manzon Allah وكان عرقه في وجهه مثل اللؤلؤ in ko النبي yayi gumi a goshinsa zaka gani to gumin ne yake haska maka kai ka ce lu'lu'u ne a wannan goshin ba gumi bane saboda kallin da goshin yake yi na'am atyaba min al-miski azfari kuma wallahi kanshin gumin ya fi turaren ambar da turaren almiski na'am rawahu abu nu'aymin abu nu'aymin haka ya da wannan hadisin وعن انس قال قال اور ده Allah الله يقار يدا gare shi yace dakhala alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo inda muke fa qala sai yace indana fa'ari fa'riqa yace manzo Allah sallallahu sai ya zauna a wajen mu duk wanda yayi sai ya zama ya zo da gumi sai manzo Allah ya zauna a gurin wa qadistan qa arquhu ala qitati adimin alal firashi sai ya zama da inda manzan Allah ya jingira gomin manzan Allah ya shafi wannan fatar inda annabi aka yi masa shimfiɗa ya zauna sai zama da gumin ya ɗiga a wannan gurin waja'at ummi bi qaruratin sai sai ga baba ta inji Anas ta zo da kwalaba na'am faja'alat taslutul araqa fiha sai ta tana katso wannan gumin na annabi a wannan gurin na'am فاستيقظ صلى الله عليه وسلم في من ذا سلم يا ya يا غنتا فقال سي النبي ce da ita ya umma sulaimin ummi sulaimin me yasa ne ki na'am ya umma din shine daidai na'am na'am ko ya umma tunda ai da ne kuma mu ga mudafu ya umma sulaimin ke ummi sulaimin wannan kuma da Hausa ne na'am yawa ummi sulaimin na'am ummi sulaimin me yasa ne kaza allazi tasna'ina me haka kike ka tsugumi a jikina qalat sai ta ce hada araquka wannan gumunka ne ya rasulullahi naj'aluhu fi dibina muna sanya shi a cikin turarrukan mu wa huwa hadiyabu dibi wallahi ya fi turare kan shi rawahu muslim muslim ya fitar da wannan hadisin na'am قال القاضي عياض أو رواية كما تشي يا رسول الله نرجو بركته لسبياننا منا سامن البركة نيجا يا إمو da wannan gumin jikin naka mm. haka wata ruwayar ta Anas din take faɗa قال القاضي يا الإمام القاضي يا الله القاضي داغريش يتي نعم كانت محرما له من قبل من قبل الرضاع Wato ita ummu sulaimin din nan fa kar a ga manzon Allah sallama ya je gidanta mm. har tana katse gumi daga jikinsa a ce to me dangantakar annabi da ita saboda masu shubha mm. sai alƙali ya ne ke gaya maka wace ce un musulmi ya ce ita un musulmi yar uwar manzan Allah ce ta shayarwa duk wadda kuka sha nono ɗaya da ita to ta haramta gare ka ba aure kai da ita ba aure tsakanin kai da ita duk wadda kuka sha nono ɗaya yasa tana da cikin mataye da ake cewa sun haramta ga mutum guda bakwai وعن جابر بن سمرة daga sayyidina Jabir dan Samurata Allah ya kare da gare shi annahu sallallahu alaihi wa sallama masa khaddahu manzo Allah sallama ya shafi kudu kucin sayyidina Jabir na'am qala Jabir yace fa wajadtu li bardan wa sanyi da kanshi ka'annama manzo Allah sallama ya fito da hannun nasa daga battin mai sai saboda sanyi ga kanshi Ƙala gairuhu. Wani sai ya ce. Masaha bi ɗibin amlam ya masaha. Manzalla ya taɓa turare ko bai taɓa turaren ba. Yusafihul musafiha. Yana gaisawa da wanda yake gaisawa. Faya zallu yau mahu ya ji duri haha. Sai zamo tsawon yininsa yana jin ƙanshin hannun manzan Allah a jikinsa. In dai ka gaisa da sai an gane kai ma ka gaisa da annabi. Hmm. na daban ne wannan. Sallallahu alaihi waya za ya dahu a rasi sabiyi wani lokacin annabi yakan ɗora kansa hannunsa a kan yaro fa rafu min albarka irin yadda da iyayen mu suke mana na'am ka je ka ce yi maka albarka tuka hularka in ka je gaban malami sai ya tuka hular ya shafa kan yayi addu'a eh, yanzu ko an ce babu mai albarka saboda shi uban bai da albarka ko bai nema albarka ubansa ba ko hmm. bai ga ubansa ya nuna masa akwai mai albarka ba hmm. yasa shi ma yake ganin babu mai albarka Hmm. amma da an an zama da ce tuɗe hular kai maka addu'a sai mutum ya tuɓa hularsa malam ya sa hannu a kai wani addu'a ya yi tofi a kan namu haka ake mana da to wannan ita ce albarkar da ake kwadaitar da yara yanzu ba na Allah kare mu to da manzo Allah ya shafa kan yaran sunna ce da malamai suke na shafan kan yaran hmm. manzo Allah ya shafi kan yaran to in ya shafa bai da sibiyan sai a gane annabi ya taba kan wannan yaran saboda ƙanshi ƙanshi da kan yake yi kamar yadda gari ya waye ana sanyi matan madina za su turo ƴaƴayensu su taho gurin annabi da koko da ruwa annabi yana fitowa daga masallaci sai ya dinga tsoma hannunsa a ciki duk sanyin da ake yi amma manzo Allah zai dora hannunsa a cikin wannan ƙwaryayyakin nasu ko ƙora ko ƙwaryar tasu ko kokwa sai sa ne ya yasa ya ce neman albarka muke ya lallai shi yaran mu suke sha ya kaga ‘ya'yan madina mhm. ya ka gansu da nutsuwa da karamci da mutuntaka su haka mutan madina suke wa annabi so ko da suka yadda da albarka har yanzu albarka tana jikinsu mhm. har yanzu ‘ya'yan nasu da wannan albarka ka kulle yadda suke nutsuwa ma ta fi nutsuwa a madina kwanciyar hankali ma an fi yinta a madina mhm. amma kan ka zo maka zai ganka kamar a Najeriya kake <laughs> haka za ka yi ta ganin mutane amma je ka madina ka gani suwa ka ga kwanciyar hankali ko ham ɗin mota ba ka ji a madina ham ya yi ham a madina ba ka ji saboda nutsuwa to ana gane yaran da Manzalla ya shafa kansu daga irin baiwar kanshin da kan yake yi a wannan rana wa qad warada mimma azahu al-qadi yana daga abin da yazo daga Imam al-Qali al-Qali ya faɗa ya faɗe shi lil akhbariyina daga masu bada da labari wa man allafa fi shama'il al-karim yana daga waɗanda suka ba da labari daga sifofin manzan Allah a cikin shama'ilu masu girma annahu sallallahu alaihi wa sallama yace annabin mu sallallahu alaihi wa sallama kana idza arada an yatagawwata duk sa'ilin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nufaci zagayawa bayan shiga makewayi in shaqqatil ardu sai kasa ta tsage wabtal'at bawlahu wa gha'itahu sai kasa ta haɗiye abin da ya fito daga jikin manzon Allah na daga falala na'am wa fahat li zalika ra'ihatun tayyibatun gurin da manzon Allah ya bawali ko ya falalarsa yana tashi to kuma gurin ƙanshi yake fitowa sallallahu alaihi wasallam ba za a ga gun ba ba za a ga a wannan abun ba kuma za a ji ƙanshi amma a gurin hmm. nan kasance na daban ne وعن ابن عباس رضي الله عنه الله بن عباس الله يقال da gare shi yake cewa hajama annabi sallallahu alaihi wa sallama gulamun wani ai shine nabi din shine wa ulul karka ji tsoro haka yake gulamun din shine fa'ili wani yaro yayi wa manzon Allah qaho libadi quraishin da yaron nan na waɗansu daga cikin quraishawa falamma faraga min hijamatihi ya gama wa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan qahon akhadha dama sai ya dauki wannan jinin ba bihi min wara'il ha'it sai ya tafi da jinin zai je zubar a bayan gida na'am fa nazara mhm. yaminan wa shimalan yaron sai ya daga dama da hauninsa ya gani falan ya kallansa falam yara ahadan bai ga kowa yana ganin sa ba fahasa damahu hatta faraga sai ya kafa wannan jinin na manzon Allah na'am ka san me an ga ke waya ya batta ake buɗe da shi mm. jinin a taho da shi a cikin dan wannan abu mm. sai ya haƙa rami abun ne mm. to shi da ya taho zagaya ba yake so zai zubar da wannan abun ya duba kudu da arewa ba wanda yake ganin sa sai ya afe wannan abu na'am thumma aqbala fa zarafi fi wajhihi sai ya je ya dawo sai ya zo sai ya kalle manzo Allah kalli fuskar sa ya ce fa sai ya ce wai haka ma sana'ata biddami me kai wannan jinin qala sai ya ce qultu ghayyabtuhu min wara'il ha'idi ai ne a bayan ginin ya na bayan ginin nan sai na boye shi sai ce aina a ina ka koyar da shi qultu ya rasulullah ya ma'aikin Allah nafistu ala damika wallahi ya rasulullah shanye jinin nan naka ne na'am an uhriqahu fil ardi fa huwa fi badani eh ai koyin shi ne kishi ne in zuba wa ƙasa ko in zuba wa ciki na sai na fakar da shi a cikin ciki na ya rasulullahi ƙunduwar jini fa da ake fito da ita an yi wa mutum kawo faƙala sai in naka ne sai ce mara kyan ne yake fita ko hmm. mara kyan ne yake fita shi ko da ya je ya fito wa da manzo Allah sai ga wa ƙasa kishi ya zai ya ba ƙasa wannan jinin hmm. sai ya haɗiye shi na'am ne annabi ce masa Faƙala. sai annabi ya ce da shi izhab faqad na nafsaka minan nari to je ka hakika ka tsere da kanka daga shiga wuta wannan jinin da ka sha ya hana maka shiga wuta eh, ni abin da ya shafe ni wuta ba ta taba shi سيد الورى سيد الورى سيد الورى سيد الورى صلى الله Allah mun gode Allah ƙara mana ganin girman manzan Allah ƙara mana ganin girman manzan Allah hmm. Hmm. walamma juriha annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi hmm. sallallahu alaihi wa sallama sai da tuna ummu aymana hmm. ummu aymana ai baiwa ce wanda ake kira da barakatu hadisi tabbatacce ita ma ta sha bawalin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta sha bawalin manzon Allah kuma a ƙarshe maza sallama ya ce da ke da ciwon ciki har abada ke tafi ke da ciwon ciki har abada ummu aimana sanda maza sallama ya yi bawali da daddare ana so idan mutum zai shiga ɗaki to ya shiga da buta ko koko ko fo wanda za a yi fitsari saboda fitar dare akwai haɗari a cikinta fitar dare akwai haɗari yanzu da zamanin ma ya zo sai manzo Allah ya ce akai ban daki cikin daki hmm. eh, sai mutum ya shiga da ban dakin sa sai ya masa shi a cikin dakin sa hmm. shikenan to ba sai ka fito ba cikin dare so da su a lokacin babu makewayi hmm. a cikin gidaje sai daga baya a waje ake yin makewayi to daga bayan ko iyaye da suka zo na baya sai aka dinga yi bayan daki mm. sai ake ce masa ban ɗaki mm. to daga baya kuma sai aka dinga yin sama yanzu a gaban gida mm. ake yi to daga baya dai haka zamani kuma sai ya zo sai aka koma cewa ɗakunan mu daban ɗakuna a cikin su saboda yanayin ci gaban rayuwa to manzo Allah ya shiga da ko yayi bawali da daddare sai da safe sai ce da ummu aimana ki je ki zubar da wannan abin da yake ciki da ce a ya rasulullahi ai na zubar da shi tun dare yace a ina ta ce a ciki na na tashi ina jin ruwa kishin ruwa ya rasulullahi sai na dauka na kafa kai na sha yace ai wani na ne tace ban taba jin abu mai daɗi da kanshi da zaki irin sa ba daɗi ban taba jin abu mai dadin sa ba Allah ce to kin magance wa kanki cutar ciwon ciki har kin mutu baki ba ciwon ciki hmm. fitsari bawali nasa aka sha hmm. ka san bawali dai na kowa na jasa ne hmm. amma shi nasa tsarki ne hmm. kuma magani ne dan a nuna maka ya fi kowa ne eh, muhammadin basharun walaysa kal bashari shi mutum ne ba sauran irin mutane ba yanzu an sha jininsa ya ce babu wuta an sha bawalinsa ya ce babu ciwon ciki sallallahu alaihi wasallam an sha yace babu ciwon ciki gare ka Allah ba mu albarkan manzo ya yasa da kasar in ta ji hadisin buhari da ya kawo cewa ya hau rufin ɗaki sai ya hangi manzo Allah baya ya hau kan waɗansu duwar wasu yana so zai ƙara ulhajati hmm. ya ce yana fita sai ya tafi yana zuwa gurin sai ya tadda wurin da manzo Allah ya taka da kafar tasa wannan duwatsun ƙanshi ne ke tasowa ko bai a gurin ba hmm. ya rasulullahi mai faru ce ai mu ƙasa take haɗiye abin da ya fito daga jikin annaba hmm. sai kuma ƙanshi ƙanshi wanda ya sai je ɗebo wannan duwatsun wannan duwatsun kawai sai sa a jihun shi eh, duwatsun gudun sai sa a sa. don yana zuwa da sai kanshi ya baibaye guri sai kanshi ma a rasa wanda irin kanshi ne kai wannan shi ka gaya mana wani ya faru ne kai in ka zo guri sai mu dinga jin kanshi ya ce a ah, eh, ah, wannan sai ka faɗa kawai wata rana sai sa a ta ce kun gansu nan duwatsu ne da manzo Allah ya hoge da su Hmm. sai mai da abinsa a jihu ya sa hoton da manzan Allah ya shi ne matsayin turarensa hmm. in ya zo guri sai an san ya zo hmm. saboda manzan Allah ya goge ya tsarki da su. Ista jima'i kawai shi ya ɗauka shi kenan sai ya zama masa abin kai shi ba irin kowa ba ne shi na daban ne a gurin Allah manzo Allah sallama ya ce to umu aimana ki je wannan kuma ya zamo magani ga cutar ciwon cikin ki to haka shi ma wancan yaron na ƙwarai shawa da ya sha jinin manzan Allah manzan Allah ya ce to ka tserar da kanka a harasta nafsaka minan nari mm. ka tserar da kanka daga shiga wuta walamma juriha annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama haka na lokacin da aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama miki a yakin nan na Hunainu da yakin nan na Tabuka a yakin nan na Uhudu na'am masa jurhahu malikun walidu abi sa'idin al-khudri maliku baban abu sa'id al-khudri shi yazo yana katse manzon Allah jini a jikinsa na'am hatta an qahu har sai da ya tsaftace inda jinin yake fitowa walaha abyada ya kuma koma yana haske gurin na'am faƙala mujuhu sai ya ce majjuhu tofar da shi mana Na'am. majjuhu tofar da shi faƙala la wallahi la amu da Allah ba zan tofar da bazan taba taɓa tofar da jinin jikin ka ya rasulullahi Na'am. summaz summaz da darar summaz mhm summaz daradahu da sannan sai ya buƙata Na'am, faƙalan nabiyu sallallahu alaihi wa sallam. Sai annabi ya ce da shi. Man arada an yanzura ila rajulin min ahlil jannata. Annasa sun mastara da hu. Sai ya shi. Na'am. Sun faƙala sai annabi sallama yake cewa. Man arada an yanzura ila rajulin min ahlil jannati. Wanda duk yake so yau ya ga ɗan aljanna. Fal yanzur ila hadha. Ya zo ya duba maluku ɗin nan. Na'am. Saboda ya sha jinin jikina. Wanda yake so ya ga ɗan aljanna a duniya. ya zo ya gan shi jinin jikina ya sha to ku zo ku gan shi shine dan aljanna in ma ba wanda Allah zai sa aljanna to shi sai ya shiga aljanna saboda ya sha jinin jikin manzan Allah idan Allah yaushe hankali zai suranta maka annabi kamar sauran halitta yake yaushe mai hankali zai ji ana faɗin annabi ba zai ji daɗi ba yaushe musulmi zai ji manzan Allah bai ji ya nutsu ba sai dai inda sauran munafunci a zuciya ka ji abin da Allah ya masa shi da kansa yake shela wa yake so ya ga dan aljanna to ya ya ga malik saboda ya sha jinin jikina jinin da aka yi mun miki na'am fastashhada sai mutane aka zo aka yi takalla. fasta shahada sai kuma maliku din Allah ya sa yi shahada na'am wa ana abdullah ibn zubair radiyallahu anhu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya tara na annabi sallama an masa qaho wa atani dama sai bani jinin فقال نعم منزل سيتي ان بجن سينا شن يجنن منزل الله سينا شن يجنن فأتيته صلى الله عليه وسلم الله فقال ما صنعت ما صنعت كي me kai da jinin ya akai ya akai da shi qultu gayyabtuhu nace ina na fakar da shi ya rasulullahi naje na koyi shi qala sai annabi ya ce la'allaka sharibtahu ai da alama shin jinin nan qultu sharibtuhu abdullahi bin zubair ya ce kwarai ai ba sai masa ƙarya na'am yace gaskiya shan yiwa ne ya rasulullahi faqala ta'ala sai ce wailul laka minan nasi wa wailul lin nasi minka to ko Allah ya tsare ka da mutane Allah ya tsare mutane da kai dan kai yanzu ka zama dangerous subhanallahi duk wanda ya taba ka sai Allah ya azabtar da shi kuma duk wanda ka nufa ta da wani abu sai Allah ya azabtar da shi kai yanzu ka zama dangerous a cikin mutane jini na kasha to ko Allah ya kiyaye ka da mutane Allah ya kiyaye mutane da kai kawai kai yanzu ka zama gwal sai dai a lallaba ka na'am wa fi riwayatin a wata riwaya yace ziyadatu wala tamassuka naru yace kuma wallahi wuta ba za ta kama ka ba kai da wuta abada sannan kuma mutane su kiyaye ka kai kuma ka kiyaye afka mutane kawai kaga an mai da shi wani unique hmm. wani na daban a cikin mutane Abdullahi bin Zubair ko duk wanda ya hakki masa sai Allah ya kona shi <laughs> wa an ummi aymana qalat daga sai da tida ummu aymana Allah ya kare da gare ta tace qama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama min al-layli ila rana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya farka cikin dare ila bakarati zuwa wani kaskon karo fi janibil bayt a gefen dakin sa fa bala fi sai Allah ya ba wani ya cikin sa fa qumtu min al-layli wa ana adjarin ina jin ishirwa fa sharifu ba ya sai na shan abin da cikin wannan na'am wa na la ash'uru ni ko ban ma ba ashe fitsari ne na'am to yi fitsarin ka kira ka ta zubar mana <laughs> eh, ka bata ka ce da Allah je ki zubar da wannan dan kai bakin ki ki gani za ta kai bakin nata falamma asbaha annabi sallallahu alaihi qala sai ya ce da ita ya umma aymana umma aymana umi fa ahli ma bi tilka al da abin da ke cikin wannan kaskon karau yake mm. zubar mm. faƙultu sai na ce qad wallahi sharibtu ma fiha wallahi ina shanye abin da ke ciki wallahi na shanye qalat sai annab sai ta ce fadhika rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hatta badat nawajizu manzon Allah ya dinga murmushi har sai da hakoran bakin sa suka fito ba fa tashi hankali ne ya same shi ba an shanye mutsarin sa farin ciki yake yana murna ta sha fitsarin jikinsa kai ku yanzu aka wayi gari aka ce ai tashin ya fitsarin da ita ne ta ba asibiti tun ta ba asibiti kai fitsari a guri yau da gobe sai gurin ya canja hmm. saboda sinadaran da suke fita a cikin fitsari hmm. kawai a bakka da su sai ya canja wannan gurin hmm. ka je ka duba inda ake fitsari ka ga yadda gurin yake canjawa kana fitsarin wataƙila wani ya zo fitsari a gurin sai ka ɗauki cuta iya fitsarin kai kawai ka tsuguna kai fitsari a gurin sai ka ɗauki cutar shi yasa inda suka ci gaba ba inda ake kula da shi irin wannan mutane suke fitsari hmm. ka je kasashen duniya ka ga yadda ake kula da banɗakuna ka je haramai ne ka gani hmm. kana shiga kana fita ana wankewa ga magunguna ga chemical ga acid ana ta zubawa ba ka jin wata alama amma shi ana gaya masa ma'ansha sai tsuntsuri da murmushi da dariya sallallahu alaihi wasallam me yace da ita ثم قال لا والله لا يرجع ان بطنك ابدا لا رنسي بكي الله باكي باكي يمتكي هار أبدا كيف تصاب الناس اللي ما بين صلى الله عليه وسلم ليس كالبشر ما إيرن كوا بني نعم وفي هذه الاحاديث دلاله على ان حديثي دلالة أقوى حديث اكو آيوي da suke shiryawa ila نعم taharati baulihi wa damihi sallallahu wa manzan Allah da tsarkin jinin manzan Allah to duk waɗannan abubuwan masu tsarki ne ba da tuba a cikin su qala hati sallallahu alaihi wa da hujjoji sun yawa da suke tabbatar da tsarkin jinin manzan Allah da bawlin manzan Allah وعد الأئمة ذلك في خصائصه صلى الله عليه وسلم أهل السنة نقري sun tabbatar da tsarkin abin da ke fita daga jikin manzon Allah yana daga keɓantar da Allah ya ba Allah guminsa mai tsarki ne bawalinsa mai tsarki ne falalarsa mai tsarki ce ونقل النووي عن القاضي حسين إمام النووي يا ترى القاضي حسيني نعم أن الأصحى cewa bi daharatil jami'i magana ingantacciya cewa duk abin da ya fito daga jikin manzon Allah mai tsarki ne na'am duk abin da ya fito daga jikin manzon Allah mai tsarki ne wa bi hadha qala abu hanifa radiyallahu anhu abu hanifa Allah ya kare da gare shi yake faɗa kama qala al-aini kamar yadda imamul aini ya fitar wanda yana faɗa a littafin sa umdatul ƙari. cewa wanda yana daga keɓantar da Allah ya ba manzon Allah duk abin da ya daga jikin manzon Allah mai tsarki ne mm. duk abin da ya fito daga jikinsa mai tsarki ne sallallahu alaihi wasallama وكان أكثر أهواله صلى الله عليه وسلم البول على أنقعود يسا ما في يوم حالا من ذلك سلم ينا بوليني لغزوني ينا بوليني لغزوني زوني أما وبال إما لبيان الجوازي أتهي yakan yi a tsaye don ya nuna halarci. Eh, yakan nuna yakan yi bawalin a tsaye don ya nuna halarci amma a zaune yake yin bawalin ko a tsugunne. Eh, shi yasa malaman fiƙi suke fitar da yadda fitsarin yake. Bi ɗahir sulbi jilisi. Wa wa jilis bi rahawin najisi. Wa kum bi rahawin in ta'akisi. Akwai gurin da wajibi kai fitsarin a tsaye. Hmm. Akwai kuma gurin da dole ka yi a zaune. Hmm. akwai gurin da ka iya yi a tsaye ka iya yi a zaune ma yi bayani in Allah ya kai mu lokaci ya kure Allah ya ba mu kaunar manzali Allah ya kara mana ganin girman manzala sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر ila بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله wa قدره ومقداره العظيم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 tare da iko na dama da ake da ita ta ai ramuwa amma sai ce ya yafi na'am kana sallan an fi karfin sa akwai wanda sai an fi karfin sa zai ce na haƙura ko to na haƙura ne tunda an fi karfin mu a'a da ikon da damar sai ce na yafi sallallahu alaihi sallama wannan ita ce cikar mutuntaka kuma eh, cikar mutuntaka kana alamun nasi alaihi sallama ya fi kowa haƙuri da juriya na'am wa raba fil afwi ma al qudrati ya fi kowa kwadayin yi maka afuwa tare da yana da ikon da zai rama na'am hatta ata bi qala'ida min dhahabin wa fiddatin har annabi yazo da wato na zinare da azurfa faqasamaha baina ashabi yazo ya raba shi a tsakanin sahabbansa qama rajulun min ahli al-badiyati faqala da manzon Allah hasira take da irin wannan abin ya faru da shi amma bai daga kai ya rama ba ya zo ya fito da dinari da azurfa yana rabawa sahabbansa shi bai iya koyi ba bai iya koyi abu ba in ka bashi sai ya bada sallallahu alaihi wasallam haka Allah ya yi na'am bai taba kwana da kuɗi ba an taba wata rana ana sallah sai ya tuno da ragowar dirhamai a ɗakinsa ana cewa assalamu alaikum yana yin sallama sai ya tashi ya shiga cikin gida ce wa ina dinaran da ta ce ga ce ba ni ba ni na ba shi gwanan gwana gwanan alhamdulillah yanzu na ji daɗi sallallahu alaihi wasallam sai da ya bayar ya ji ba komai sai ce sannan zuciyarsa ta farin ciki kai ko sannan kake bakin ciki ina za ka kama da annabi muhammadu a taba dukiyar ka ta yi ƙasa ka ji kana bakin ciki shi ko ya ji ba shi da shi sai ya farin ciki to ina kai kama da shi sai dilwara kenan sallallahu alaihi فقام min alil آل يا زما ربا sai wani mutum daga mutanen ƙauye ya zo ya mutum ya ce maka ɗan ƙauye ya cuce ka Allah ya ce maka shakarai ɗan ƙauye to ya cuce ka faqala sai wannan mutum ya ce ya Muhammad ka ji ba me yakon ya rasulullahi ya habiballahi sai ya Muhammadu wallahi la in amaraka Allah Allahu an ta'dila fama araka ta'dil na rantsi da Allah in dai Allah ya umarce ka da ke adalci to fa mata biyu. Eh. in dai Allah ne ya umurce ka kai adalci to ni wannan rabon da naga kai fa qala sai annabi yace wai haka tun da kai tun da tun da faman ya adil alayka badi waye zai iya maka adalci bayana a adabin adali na bane waye zai iya maka adalci in ba ni ba falamma waliya qala wallah na'am da mutumin nan ya juya ya tashi ya tafi kana sai annabi ce radduhu alayya ruwaida ku dawo min da shi har ya tashi mutum ya tafi sai maza Allah ce ku je ku kirawo shi ya zama sai ya dawo sai ce kwantar da ta me kake bukata ai kaza sai maza Allah ya dubburo sai ya bashi in ce je ka gashi wa na kawo wa kawo wace ta ungo yanzu na kyautata maka ce yawwa yanzu na ji magatu ce to a sauka lafiya kar ya tafi ya je ya mutu ya tafi ya tafi wuta kai ya tafi wuta annabi ce jika وروى جابر أنه صلى الله عليه وسلم يا رويت أن صلى الله يقبض للناس يوم خيبر من فضة في ثوب بلاد نعم صلى الله ya kasance yana danka daga ainihin azurfa yana ɗiba yana ba mutane wadda aka zuba ta a rigar bilalu ko zanin bilalu فقال له رجل يا رسول الله يا مالكين الله اعدل كي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحكى ومن يعدل إذا لم أعدل إن دي نيبا زواني عدلتي ووايزي إسي عدلتي فقد خبت إذن وخسرت كي دي كاتا كاي أثارة in kuntu la in kuntu la a'd in dai ni ban zama mai adalci ba ka tabi kai asa فقام عمر ba. a wannan lokacin yace a la adribu unuqahu ka banne in da tsoyar kafiri ba fa innahu munafiqun ai munafiki ne wanda ya rasulullahi wanda zai iya kallon kai ga maka haka to har yanzu akwai a cikin mutane duk kimar ka zai iya kallon zuwatin kai ga ma magana to kar ka damu an ga wa annabi ko muna nan da su Eh. ya kalle ka da darajar ka da suturar da Allah ya maka sai ya faɗa maka magana wannan ba kowai bane yana da magabata kai kwai kwaikwayo kana da magabaci eh. eh an wa manzon Allah irin haka to ka haɗiye ya haƙuri haɗiye faqala sai da Umar ya ce sai manzon Allah ya ce ma'azallah Allah ya kiyaye haba haba Umar an yata haddasa nasu anni aqtulu ashabi ai yanzu sai kuma kofa ake so ya bayar yanzu ina yin rigima da shi sai mutane ko sadi suna cewa ga Muhammad yana yaƙan ma wanda suka yi imani da shi kyale shi na'am tunzura shi akai sa shi akai mm. ni ba yin kansa bane mm. so ake a tunzura shi yazo yayi min dan in kula shi mm. wa kana sallallahu alaihi wa sallama fi harbin ana bayaki wata rana annabi sallama a cikin yaki fara'au muslimina garratan sai ga an kawo yaki an kawo hari ga wadansu musulmai faja'a rajulun hatta qama ala ra'si rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bisayfi mutun ya zo wajen annabi sallallahu ya tsaya a kan manzon Allah ya sa takobi na'am faqala ce da manzon Allah man yamna'uka minni wane ne ya isa ya hana yau ƙaddaman maka faqala Allah Allah kuma na Allah na kai ka isa ka tsorata ni ko ka burgita ni qala sai ya ce fasaqata as-sayfu min yadihi ta kogon ta fadi daga hannun wannan mutum sai ta fadi ya ji an kira Allah kuma wanda ya san Allah ne ya kira shi fa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi sayfi manzo Allah ya dauki takobin wa qala sai annabi ya ce man uka minni kai kuma yanzu ya sai hana an kashe ka fa qala sai ya ce kun khayra akhidin a ah, ai kai ne mafi alherin wanda ya iya rikon takobi kai da baka saka mamuna duk shirin da ake maka baka iya ramawa dan nazo zan kashe ka ka samu dama ai ka za ka iya kashe ni ba ya rasulullahi qala sai annabi ya ce kul ashhadu an la ilaha illa allah nake so ka ce ni annabin Allah ne Allah kuma shi kadai ne fa sai cewa ba zan iya ba na faɗa ya za ce na ji tsoron mutuwa ba zan faɗa ba ghaira anni la uqatiluka wala akuna ma'ak wala akuna ma'ak ba zan yaƙe ka ba ko ba zan zamo tare da kai ba wala akuna ma qaumin yuqatilunaka tare da mutanen da za su yaƙi ka ba Fakar kenan iya abin da zan iya maka amma dai ba zan musulunta ba ko ba zan yaki ka ba sannan ba zan zamo to na ba da goyon baya an yaki ka ba na'am Fakar la sabilahu ce wata gobe ka jika jika mutum mai zo zai zo ya kashe ka mhm. ka ɗauka kwace takobin ka ce yayi imani ya ce ba zai ba na ce wata gobe ka jika faja a sahabansa suka zo faƙala sai suka ce sai ce ji wajen mutanensa inda khairin nasi sai ce kai fito na zo muku daga wajen fiyayyen mutane wallahi a mutane babu irinsa wai kafiri ne ya gaya wa annabi haka yau ga musulmi yana cewa a'a a yi a hankali dai kana kai annabi inda Allah bai kai shi ba amma ga kafiri yana cewa ya zo daga wajen fiyayyen mutane hmm. ga wani yana cewa annabi kamar kowa yake hmm. a'udhu billah warawa ana sun an samu damar da za a yi ramuwar amma an fasa aka ce jika da aniyarka eh. muslim ya anas ya rawaito anna yahudiyatin cewa wata ba yahudiya atatin nabiyya sallallahu alaihi ah, wa sallama bi shadduwa akuna minha kayo manzara sallama roman akuya annabi yana son raman akuya naman akuyan ma ya fi son karfata sai ta yi manzan Allah a ah, ah, naman ta dafa shi ta yi romo ta sa a ƙwarya sai ta kawo manzon Allah a biya ila nabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi da wannan ƙwarya guzan manzon Allah fa sa'ala an zalika sai manzon Allah ya ɗauka da shi da wani sahabinsa suka kai baki shi manzon Allah ya ci shi ma wannan sahabin ya ci na'am fa sai sahabin ya mutu take sai wannan sahabin ya ci wannan gubar sai ya mutu sai manzon Allah ya ce ke to dama kin kawo ki kashe ni kuma a daidai lokacin fa annabi ya ɗauki karfacin zai ci tana cewa rasulullahi san ma akai a jikina mm. amma yana jin kunyar wannan matar ta ka masa alheri kai ya kasa ci mm. ya kunyata ta haka ya ci wannan masumuma saboda kunyar manzon Allah dan Allah ka ji halayya irin ta Allah yana jin kada kunyata ta yake zarta ta tana ce masa san ma akai a jikina mm. annabi ya kai baki faqalat sai ta ce aradtu qatlak gaskiya ne san mu guba na zuba a ciki kuma da niyyar in kashe ka faƙala sai annabi ya ce ma kana Allah li sallutaki ala zalika wato me yasa kika yi haka tace ai nayi ne in jarraba in annabin ne na san ba abin da zai maka in ko ba annabin bane sai mu huta da kai dan ka buwaye su ya buwaye su eh mu huta da kai shi yasa ya ce to in gaya miki gaskiya Allah ba zai taɓa baki dama a kaina ba ni annabin Allah ne qalu mhm. afala naqtulaha ya rasulullah ba sai mu kashe ta ba ai sai mu kashe ta tunda ta yi nufin kashe ka mm. qala la in dan ni ne ka kashe ta amma a kashe ta dan ta sababin mutuwa wancan amma dan ni ba sai ba na ramuwa ne mm. kaji shi yadda yake baya rama mummuna da mummuna kaji ɗabi'ar masoyinka duk shirin da kai masa in ka zo zai ce ya yafi dan Allah me yasa wai gaske muna san Annabi Muhammadin kuwa me yasa ba za mu yafiya ba duk abin da aka yi wani amana yadda aka yi Annabi Muhammadu ne to me yasa muke cansa muke bin sa bayan Allah ya daura yadda cewa mu biyayya gare shi mu kwaikwayon sa mu duka mu ce dan girman Allah kai hakuri kace ce ba zan haƙura ba sai dai an gurumin Allah aka taba wannan ko wallahi ko me kai mun ba zan yafi ma ba ce alƙali ka karanta cewa an ce dan Allah kai haƙuri za ka yi a'a in hukunci ya kama yi ma zan zai eh, ma hukuncin saboda abin da Allah ya ce kenan amma ni da kai fasilan in kai mun kace dan me ba zan yafi ma ba dan me ba zan yafe maka ba ka ta rike ka ka ce dan girman Allah dan babanka dan babanka dan kaza kai haƙuri ta ce ba za ka haƙura ba abokinka ka ce dan girman Allah wani yi haƙuri ka yafe min ka ce ba za ka yafe ba to tuno Allah shi yasa ake so mutum ya san tarihin rayuwa annabi wallahi in ka san wannan tarihin za ka rage abubuwa da yawa a rayuwarka ya kai mutum ya harin kashe ka ya harin zai kashe ka amma ya ce ya kace na haƙura kuma kar a taɓa shi da takobi da guba amma ka ce ka kyale dan Allah mu ta manzon Allah in dai muna son Allah mu koyi hakuri mu koyi yafiya mu koyi juriya mu koyi kawaici mu koyi hakuri Allah ya ba mu hakuri Allah ya ba mu juriya Allah ya ba mu hakuri Allah ya ba mu juriya Allah ya ba mu kwaikwaita manzon Allah Allah ya ba mu ikon kwaikwaita annabi Muhammad sallallahu alaihi Allah ya ba mu juriya a cikin rayuwa Allah ya ba mu juriya a cikin lamarin mu